rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa ci gaba da bayani da muka ɗauko akan ma'anar sunayen Allah 99 yau za mu bayani akan sunan Allah na goma shahida shine ma'ana sarki alwahabu sarki alwahabu shine sarki mai ruwa. babban malami abu hamid al-ghazali a cikin littafinsa da yake bayani akan ma'anar sunayen Allah 99 ba da tara ike cewa ma'anar sunan Allah alwahabu sarki mai ba da arziki sarki mai ba da komai sarki mai ba da lafiya sarki mai ba da dukkan abin da kake ainihin bukata daga gare shi yan uwa kafin mu dora ina muku fatan Allah ya sa kuna subscribe namu a wannan tasha tamu domin in kuna subscribe za ku yi ga cikin abin da Allah yake cewa ta'awul wal albir wa taqwa wala ta'awul wal ismi wal udwan ma'ana yaɗa alheri da alheri ba yaɗa sharri ba ku dinka subscribe kuna like yan uwa wannan suna na Allah alwahabu babban malami Abdullahi bin Abbas ke cewa ma'anar cikar sunan Allah cewa babu wani sarki mai badawa sai shi babu wani sarki mai hanawa in ya hana ba mai bayarwa sai shi shi ne sarki buwa ya gagarin misali alwahabu yan uwa kan daga cikin fawaid nasa fa'idodin za mu bayani an shine babban malami shehu umar dan daki yace duk mutumin da yake lazamta yawan karanta alwahabu ko ya wahabu ya wahabu bayan sallar asuba yace wallahi tallahi abinci sai dai bayan abincin nan da yake wahal da mu wallahi sai dai ka bayar in ji babban malami kai ba ma shi ba ɗauki yau umar an daki ice in dai ka lazamci karanta alwahabu wallahi sai dai ka ba da abinci ba a baka ba yan uwa ku dinga biyo mu a wannan tasha kuna subscribe domin za mu dora akan wannan aiki daga sunan Allah Allahu da muka dauko hal asaburu za mu dinga yi insha Allah har mu sai mun kai karshe ko ku same mu number waya 070 3090